الله ولي الذين آمنوا muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku ɗari hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. labarun duniya da farko ga kanunsu. Majalisar shawarar musulunci ta Iran ta amince da jingina aiki da hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da kasa. A Gaza, 'yan gwagwarmaya sun kashe sojojin mamaya bakwai a wani kwanton bauna. Rasha ta ce Iran tana da haƙƙin kare kanta da kuma tace sinadarin uranium. Yanzu ga cikakkun labaru. Majalisar shawarar musulunci ta Iran ta amince da jingina aiki tare da hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa. kwana ɗaya daga tsayawar ayyukan ta'addancin haramtaccen ƙasar isra'ila a kan iran majalisar shawarar musuluncin ta iran ta kaɗa ƙuri'a da rinjayen na jingina aiki da hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ra'ayin da aka gabatar bisa shawarar kwamitin tsaron ƙasa da siyasar waje ya samu ƙuri'u 210 sai biyu na nuna ƙin amincewa yayin da aka sami 'yan majalisu biyu da suka nesancewa kaɗa ƙuri'un adadin 'yan majalisar shawarar musulunci ta iran da ya kai 219 ali khadiryan wanda yana cikin 'yan majalisar da suka gabatar da shawarar ya bayyana cewa muna sane da cewa haramtaccen ƙasar isra'ila amurka da ƙasashen turai sun kawo wa shirinmu na nukiliya na zaman lafiya hari hakanan kuma ita kanta hukumar makamashin nukiliya ta duniya wacce muke hulɗa da ita na lokaci mai tsawo tana sanar da cewa shirin namu na zaman lafiya ne kuma babu inda muka karkace muka yi wani abu da bai dace ba sai dai kuma duk da haka hukumar ta makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa da manajanta sun fitar da karkataccen rahoto wanda yake cin karo da abin da yake faruwa a ƙasa da haka ya shigar da siyasa a cikinsa har ila yau ali kudurian ya ce a tsawon wannan lokacin suna sanya idanu da 'yan bincike a kan shirin makamashin nukiliya amma abin da ya faru shine shugaban hukumar grossi ya fitar da wani rahoto wanda ba na gaskiya ba da ya zama wanda haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fake da shi wajen kawo wa ƙasar maharin alhali ita kanta tana da makaman nukiliya hakanan kuma ya ce a cikin yanayi irin wannan ba za mu iya dogaro da gaskata hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ba har sai an isa lokacin da za mu tabbatar da hukumar za ta iya kare manufofinmu na ƙasa iran ta mayar da martani a kan taron ƙasashen larabawan yankin tekun fasha mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ya ce harin da iran ɗin ta kai wa sansanin sojan amurka da ke al'udi a ƙasar qatar yana a matsayin halattaccen ta ne na kare kanta kamar yadda yake a ƙarƙashin doka ta 51 ta majalisar ɗinkin duniya hakanan kuma ya ce harin mayar da martani ne akan harin da amurka ta kawo iran a ranar 22 ga watan yuni shekarar nan ta 2022 don haka bai kamata a ɗauke shi a matsayin kai hari a kan ƙasar qatar wacce take ƙawa kuma makwabciya ba har ila yau kakakin ma'aikatar harkokin wajen na jamhuriyar musulunci ta iran ya yi wa ƙungiyar ƙasashen larabawan godiya saboda yadda suka nuna goyon bayansu ga iran a kan harin da haramtacciyar kasar isra'ila da amurka suka kawo mata dr baka'i ya kuma jaddada cewa jamhuriyar musulunci ta iran ba za ta taɓa yin ƙasa a gwiwa ba wajen bunƙasa alaƙata da ƙasashe makwabta da suke a kudancin tekun fasha to kuna jin waɗannan labarun ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran 'yan gwagwarmaya a gaza sun kashe sojojin mamaya bakwai a wani kwanton bauna da suka yi musu rundunar sojan haramtacciyar kasar isra'ila ta sanar da kashe sojojinta bakwai a wani kwanton bauna da aka yi musu a yankin khan yunus da ke gaza majari'in sahiyoniyar ta ce sojoji bakwai sun kone kurmus sanadiyar fashewar nakiya mai karfi wacce falasɗinawa suka dasa a jikin motar soja mai silke kuma tsako gawakin nasu yana da wahala. Tun da fari rundunar sojojin Mamet ta ce an kashe sojoji uku ne kafin daga baya ta sanar da adadin waɗanda suka halakan sun kai bakwai. Kafin watsa labarun haramtaccen ƙasar Isra'ila sun ce Falasɗinawa sun yi wa sojojin kwantan ɓauna ne sannan kuma da wasu sojojin masu ceto suka zo su ma aka ka yi musu wani kwantan bauna karo na biyu motar ta boma ta jigilar sojoji mai sulke ce kuma ɗaya daga cikin waɗanda 'yan sahiruniya suke ji da su an ga wannan motar tana ci da wuta bayan fashewar kiyar da falasinawa suka manna a jikinta bayan waɗanda suka halaka da akwai wasu tsakanin 14 zuwa 16 suka jikata kamar yadda majiyar 'yan sahiruniyar ta tabbatar Ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta Hamas ce ta sanar da kai wannan harin na kwantan bauna tare da nuna faifan bidiyo da ta naɗa akan yadda ta shirya harin da kuma aiwatar da shi akan sojojin mamayar. rasha ta ce iran tana da haƙƙin kare kanta da kuma ta ce sinadarin uranium wakilin ƙasar rasha majalisar ɗinkin duniya bayyana cewa haƙƙin iran ne kare kanta hakanan kuma ta ce sinadarin uranium jakadan na ƙasar rasha a majalisar ɗinkin duniya basir wanda ya gabatar da jawabi a wurin zaman da kwamitin tsaro ya ce muna yin tir da kakkausar murya akan harin da isra'ila ta kai wa cibiyoyin nukiliya na iran yana mai da cewa hakan yana a matsayin keta dokokin majalisar ɗinkin duniya ne da kuma yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya jakadan na ƙasar rasha ya kuma bayyana mamakinsa akan gayyatar da aka yi wa Isra'ila a taron kwamitin tsaron yana mai cewa me ya kawo Isra'ila wajen wannan taron duniya baki daya tana son ganin Isra'ilan ta shiga cikin yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya. Hakanan kuma ya ce janyewar da Amurka ta yi daga cikin yarjejeniya da Iran din sannan kuma da rashin cirewa Iran takunkumi, sun sa yarjejeniyar nukiliya din ba ta da amfani jakadan na kasar rasha a majalisar ɗinkin duniya ya yi suka da kakkausan murya kan halayyar manafinci na ƙasashen turai yana mai cewa iran ce ƙasa guda ɗaya tilo wacce aka fi wa binciken da sa idanu akan ayyukanta na makamashin nukiliya kuma babu wani dalili guda ɗaya da hukumar makamashin nukiliya ta taɓa gabatar da shi da yake nuni da cewa iran ɗin tana kira makaman nukiliya ƙarshen labarin duniyar kenan. masu sauraro sai a gya zama domin a zaurari sharhin bayan labarunmu wanda ya tsokaci a kan matakin da irin ta ɗauka na jingina baiwa hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa haɗin kai har sai illa masha Allah. Ni ne Mustapha Adam da zan kasance tare da ku. To kwana ɗaya bayan tsayawar ayyukan hare-haren ta'addancin haramtaccen ƙasar Isra'ila a kan Iran, majalisar shawarar musulunci ta Iran ta kaɗa ƙuri'a da rinjaye a kan cewa Iran ɗinta ta jingine duk wani haɗin kai da take ba wa hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa har sai illa masha Allahu. Ra'ayin da aka gabatar bisa shawarar kwamitin tsaron ƙasa da siyasar waje ya sami ƙuri'u mafi rinjaye da sun kai ɗari biyu da goma. Biyu ne suka nuna ƙin amincewa sai kuma wasu biyun da suka kauce wa kaɗa ƙuri'ar. adadin 'yan majalisar shawarar musulunci ta iran dai ya kai 219 ali Khudurian wanda yana cikin 'yan majalisar da suka gabatar da wannan shawara ya bayyana cewa muna sanufa da cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila amurka da ƙasashen turai sun kawo wa shirinmu na nukiliya na zaman lafiya hari hakanan kuma ita kanta hukumar makamashin nukiliyar ta duniya wacce muke hulɗa da ita na lokaci mai tsawo ta kwane sanin cewa shirin namu na zaman lafiya ne kuma babu inda muka karkace muka yi wani abu wanda bai dace ba sai dai kuma duk da haka in ji wannan ɗan majalisa hukumar ta IEAE e da manajanta Grossi sun fitar da karkataccen rahoto wanda yake cin karo da abin da yake faruwa a ƙasa da aka shigar da siyasa ƙarara a cikinsa. Har ila yau Ali Kudurian ya ce, a tsawon wannan lokacin suna sanya idanu da yin bincike a kan shirin makamashin nukiliyar namu amma abin da ya faru shine sai kawai shugaban hukumar grossi ya fitar da wani rahoto wanda ba na gaskiya ba wanda ya zama shi ne haramtacciyar ƙasar isra'ilan ta fake da shi wajen kawo wa ƙasar hari alhali ita kanta haramtacciyar ƙasar yahudawa tana kwance akan makaman nukiliya Hakanan kuma ya ce a cikin yanayi irin wannan ba za mu iya dogaro da gaskata hukumar makamashin nukiliyar ta ƙasa da ƙasa ba har sai an iso lokacin da za mu tabbatar da hukumar za ta iya kare manufofinmu. Ɗan majalisar dokokin na jamhuriyar musulunci ta Iran ya kuma ƙada cewa dukkanin ƙoƙarin da muke yi shine yin aiki da doka ta hudu a ƙarƙashin yarjejeniyar hana yaduwar makamashin nukiliya wato NPT da ake magana a kan cewa waɗanda suke cikin wannan yarjejeniya suna da haƙƙin tace sinadarin uranium. Dangane da ci gaba da tace sinadarin uranium a cikin gida, wannan ɗan majalisar wanda sunan shi Hujjatul Islam Sayyid Mahmud Nabuyan cewa yin abin da muka gabatar baya nufin cewa mun fice kuma yanke alaƙa baki ɗaya daga hukumar makamashin nukiliyar ko kuma yarjejeniyar NPT. Illa iyaka mun ƙayyade ayyukanta ne. Mun mun tabbatar da duniya cewa shirin mu fa na makamashin nukiliya na zaman lafiya ne. Ba wai wannan hukumar ta makamashin nukiliya za ta ci gaba da aiki da mu ba yanzu fa. Ba kuma za mu ci gaba da ba ta haɗin kai ba. Abin nufi a nan shine cewa ba za su sake kafa kamarorinsu a cikin mu ba. To wani ɗan majalisar na daban mai suna Ali Nekza cewa shugaban hukumar makamashin nukiliyar ta ƙasa da ƙasa Grossi ya kamata a ce ya ji kunya idan yana da ita saboda abin da ya aikata. Hakanan kuma ya ce Grossi ya share ƙarya wacce ya kamata a ce a wannan lokacin yana jin kunyar kansa a gaban al'ummar duniya. Kwanaki kaɗan da suka gabata ne dai iran ta bakin wakilinta a hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ya ce haɗin kan da iran ta rika baiwa wannan hukumar ta iaea e bai amfani maslahar ƙasar iran ba wakilin iran ɗin a wannan hukumar rizana jafi wanda yake magana yayin zaman da majalisar alkalai ta yi ya bayyana cewa harin da haramtaccen kasar isra'ila da amurka suka kawo wa cibiyar nukiliyar iran ya sa iran ɗin ta gamsu da cewa ci gaba da baiwa hukumar haɗin kan bai yi wa manufofin ƙasar ta wani amfani ba jamhuriyar musulunci ta iran dai ta ce wannan wato hukumar ba za ta sake aiki a cikinta ba har sai lokacin da za ta tabbatar da cewa lallai za ta kare masu lahohinta yanzu dai iran ta dakatar da baiwa hukumar haɗin kai har sai illa masha Allahu. Ƙasar sharhin bayan labarun kenan. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahir Rahmanir Rahim, jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da saduwa da ku a cikin darasi na takwas na shirin mu koyi harshen Farisanci. wanda sashen Hausa na Amurka jamhuriyar Musulunci ta Iran ke gabatar muku. Kamar dai yadda muka riga muka faro bayani a cikin darasi na bakwai, mun riga mun gaya muku cewa Muhammad da Ramin dai sun riga sun je jami'a, to amma a yau suna dawowa daga jami'an ne a ƙasa, domin kuwa wurin kwanansu yana da ɗan nisa. Sai dai a lokaci guda sun yi ta tattaunawa dangane da danginsu. Muhammad ya fito da wani hoto daga cikin jikarsa ya nuna wa Ramin. Ya shaida masu cewa wannan hoto na iyalan gidansu ne. Idan ana tare da mu, za a ji yadda ta kaya yau tsakanin Muhammad da Ramin a cikin wannan tattaunawa tasu ta darasi na takwas. To kafin aji yadda tattaunawar taso ta kasance sai an fara sauraron waɗannan kalmomi kamar da yadda muka saba a cikin kowane darasi. تو کی کجایی متومین اینانی شیراز برنن شیراز شیرازیم نی مطمئن شیراز نی تو هستی کی ککی خانواده ایالی کو متانن گیدا خانواده من متانن مو در ا در شیراز اچکن برنن شیراز چه کاره است؟ ای که می یکی او است شی یکی او چه کاره است؟ شی ای که می یکی پدرم بابا نه پلیس ɗan سنده پدرت بابانکا معلم معلمین مکرانتا مادرم محیپیاتا چه کار می کند؟ می کو می تکی خاندار می کلا دگیده او نیست شی با شی بنی کو ایتا با ایتا بچه عکس هوتو خانواده ایالی کو متانن گیدا خانواده من متانن گیدمو خانوم ماتا این خانوم ونن ماتا مادرت مهی پیرکا او شی کو ایتا مادر بزرگ کاکا مچی مادر بزرگ است کاکا مچچی دختر دیا خواهر ارعوا خواهرت است ارعوا چی؟ خواهرم است ارعوا تا چی؟ دانش آموز بین مکرنته To wanda aka gama sauraron waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a yadda Muhammadu da Ramin za su yi amfani da waɗannan kalmomi a cikin tattaunawarsu. رامین تو کجایی هستی؟ من شیرازی هستم خانواده من در شیراز هستند پدر تو چه کاره است؟ پدرم پلیس است مادرت چه کار می کند؟ او خاندار است مادر من کار می کند او مترجم است پدرت چه کار است؟ پدرم معلم است این عکس خانواده من است تو yanzu kuma sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa tsakanin Muhammad da Ramin. رامین تو کجایی هستی؟ رامین کی مطمئن اینانه من شیرازی هستم خانواده من در شیراز هستند نی مطمئن شیراز نه مو مو سنا اشیراز نه پدر تو چه کاره است؟ بابانکا ایکی می یکی پدرم پلیس است بابانا دن مادرت چه کار می کند؟ mahaifiyarka aikin me take? او خاندار است. ایتا می کلا ده گیده چی؟ مادر من کار می کند. او مترجم است. محیفیتا تنا ایکی. ایتا می چی؟ پدرت چه کاره است؟ بابان که ایکی می یکی پدرم معلم است. این عکس خانواده من است. babana malamin makaranta ne, wannan hoton iyalan gidanmu ne. To, Ramin dai ya karbi wannan hoto daga Muhammad. Shi wannan wani ɗan ƙaramin hoto ne na mutanen gidansu. Muhammad da yake tare da Ramin ya tambaye این آقا پدرت است؟ بله این آقا پدر من است او معلم است این خانم مادرت است؟ نه او مادر بزرگم است این خانم مادر من است و این دختر خواهرت است؟ بله این خواهرم است او دانش آموز است To yanzu kuma sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa da ta gudana tsakanin Muhammad da Ramin. In آقا پدرت ast wannan mutum babanka ne؟ bale in آقا پدر من است. او معلم است. نعم. wannan mutum babana ne. Shi malamin makaranta ne. این خانم مادرت است؟ wannan mata mahaifiyarka ce? na او مادر بزرگم است. این خانم مادر من است. آآ ایتا کاکاتا ce. wannan mata mahaifiyata ce. و این دختر خواهرت است؟ ونن یارینیا ار اوکه چه؟ بله این خواهرم است او دانش آموز است نعم ونن ار اواتا چه؟ ایتا دالبر مکرانتا چه؟ Ramin ya kalli wannan hoto da kyau sai ya miƙa shi ga Muhammadu. Sai ya ce wa Muhammadu, yana da wurin sanya hotuna idan sun isa ɗaki zai nuna masa hotunan mutanen gidansu muhammad dai ya amshi wannan ƙaramin hoto da ya nuna wa ramin ya sanya a cikin jikarsa saka kama hanya zuwa ɗakinsu domin su huta kasantuwar cewa sun je jami'a sun yi karatu sun gaji. Ta jama'a masu saurare wannan dai shine kaɗan daga cikin tattaunawar da ta gudana a yau tsakanin Muhammadu da Ramin a cikin wannan darasi na takwas wanda kuma da shi ne muka kawo ƙarshen darasin namu. Amma kafin mai ban kwana da ko baki ɗaya sai an ƙara sauraron kalmomin da aka ji a cikin wannan darasi kamar haka. کی کجایی؟ متومین اینانی شیراز برنن شیراز شیرازیم نی متومین شیراز نی تو هستی کی ککی خانواده ایالی کو متانن گیده خانواده من متنن گیدنمو در اچکن در شیراز اچکن برنن شیراز چه کاره است؟ ایکی می یکی او است شی یکی او چه کاره است؟ شی ایکی می یکی پدرم بابانا پلیس ɗan sanda پدرت بابانکا معلم معلمین مکرانتا مادرم مهیپیاتا چه کار می کند؟ می یکی کو می تکی خاندار میکولا kula او نیست. شی با شی بنی کو ایتا با ایتا بچی عکس هوتو خانواده ایالی کو متانن گیدا خانواده من متانن خانوم ماتا این خانوم ونن ماتا مادرت پیرکا او شی کو ایتا مادر بزرگ کاکا مچی مادر بزرگ است کاکا مچچی دختر دیا خواهر ارعوا خواهرت است ارعوا چی؟ خواهرم است ارعوا تا چی؟ دانش آموز دالبین makaranta. jama'a masu saurare duka-duka ana nema kawo karshen shirin namu na yau sai a mako na gaba idan Allah ya mu za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin. Amma kafin wannan lokaci a madadin Muhammad Dahajpur da haɗa shirin a fefe ne Abdullahi Salo ke muku fatan alheri a tarbiyyar a mako na gaba. sharhin Nahajul Balaga. bismillahir rahmanir rahim jama'a masu rari assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na sharhin nahajul balaga wanda ke kawo muku darsa daga cikin wannan littafi da ya kunshi kalamai da hudubobi na amir mu'minin ali bin abi talib alaihi salam wanda jagoran harkar musulunci a tarayyar najeriya shek ibrahim alzakzaki ke fitar mana da darussa da ke cikin waɗannan kalamai masu daraja da za su amfanar da mu baki ɗaya sai a kasance tare da mu a cikin shirin. A cikin shirin da ya gabata, Sheikh Ibrahim Alzazzaki ya fara bayani ne dangane da adalcin Allah maɗaukakin sarki, wanda hakan siffa ce ta sa sarki ya tabbata a gare shi, inda Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib alaihi salam ya dan fara imani da Allah wato amincewa da shi a matsayin Ubangiji mai adalci abin bauta guda ɗaya. Tare yake tafiya da amincewa da adalcinsa a yau da yadda Allah malam zai ci gaba da bayaninsa daga inda ya tsaya a makon da ya gabata Bismillahi rmahirrahimu sallallahu alaihi wa salam na biyana wa Habiba kulobina wa shafi izinin bin Abel kasimi Mustapha wa al'adu ta yi binatarhin al'umma sima bakiyyatar lafiya ari ne su haifar da asirin watsama a arawakunan rufi ta. cikin wannan darasinamu na darussa daga Najeriya Balaga, a yau dai har wani zan so in ɗora a kan wannan janibi na adalcin Allah Ta'ala. Wannan yana da muhimmanci, musamman ga wanda batun adala ya zama ba ko su. muna iya cewa mu a nan ba mu san shi a matsayin jigo cikin jigajigan aƙida ba kuma muhimmin bangare ne da aka manta da shi mafi yawan firak na musulmi ba su kawo adala daga cikin su wanda suka san adala su ne imamiya sai kuma mu'tazilawa wanda suke alfahari sun ɗauki wannan jigo na adala daga amirul mu'mini ne saura kuwa in suka ce tauhidi sun kammala magana alhali wannan janibi na adala muhimmin al'amari ne wato kar mutum ya tsammaci wani abu wanda ya saba ma'adarci daga wajen Allah to daga cikin wannan akwai wannan ishara da Amir Mumin yake cewa cikin hudu ba ta 190 yake cewa man za da iblisa yaslamu ala Allah bi mithli ma'asiyati kalla wane ne baya ga iblis zai kubuta wajen Allah da shigen saban da iblis yayi ya ce kalla wannan ba zai yi ba wato tunda iblisu an umarce shi da ya sujada ga adam da umarnin allah ta'ala ya ƙi allah ta'ala ya tsine masa to ya wani zai zo ya shigen irin wannan laifin shi kwa kyale shi in haka nan ne kaga ba a yi ma iblisu adalci ba kenan sun yi kice kalla wannan ba zai tabi ba ma kana Allah subhanahu li yudkhila jannata basharan bi amrin akhraj bihi minha malaka Allah subhanahu ta'ala ba zai kasance ya shigar da wani mutum aljanna da umurnin da ya fitar da mala'iki a kai wato anan duk da an san cewa shi iblis ba mala'iki bane amma ya shiga cikin jimlan mala'iku a umurni da sujada duk yana sama ne yana bauta kuma tare da su har ma kamar da ruwaya ta zo cewa mala'ika jibril da mika'il sukan wuce iblis yana ibada su ci wannan bawan allah allah ya ba shi karfi na ibada wanda ba a ba wani mala'iki ba su kan suna mamakin irin ibadan Iblis, amma ran da aka ce mai sai su jira ya ƙi ya taurin kai ya girman kai sai allah ta'ala ya tsini masa to yanzu za ka tsammaci yanzu Allah ta'ala ya shigar da wani mutum aljanna da abin da ya fidda Iblis daga gare shi wannan ba zai ba inna hukumahu fi ahli samai wa ahli al-ardi rawahid hukuncin Allah ga ma'abuta sama da ma'abuta ƙasa duk ɗaya ne ba yana a sama ne ya adalci ya zama hukuncinsa a ƙasa kuma daban ne yadda aka hukumta mala'iku a sama ya zama aka tsine ma ibilisu a yayin da ya ƙibe haka ma ainihin anan ma in aka ce ka yi kai taurin kai ka shine abin da za ka gani wa ma wa baina ahadin min hawada babu wani abin hawada shine kamar da muka ce irin a ce ba ruwanka ko kuma ya zama ba da ke da ingilishi neutral wato ya zama kamar kai ka ɗauki wani matsayi da ba kai maili zuwa ko wannan ko wannan ba kai kawai ba ruwanka to Allah ta'ala ba haka yake ba ba ainihin dai ce tsakaninsa da halittansa ya ce ai wannan shi ba ruwansa da ko ko a'a ra'ayinsa ya kuma karkata ya zuwa ga wannan ba طلعوني مزقوني رأوا بقلبي علي نور العيون علي نور العيون علي يا علي علي علي يا علي مولاي يا علي علي يا علي مولاي يا علي سيدي حبك جنة وبغضك نار to har yanzu dai shakka ibrahim azuzuki yana cikin bayani a wannan shiri namu na darussa daga nahjul balaga akan adalcin ubangiji da kuma matsayin hukuncinsa ga dukkanin bayi ta yadda hukuncin allah maɗaukakin sarki yana aiki ne akan dukkanin bayansa ba tare da bambanta matsayin hukuncin akan su a matsayi na ɗaiɗaiku ba ga dai malam da ci gaban bayani a hukuncin zabai ɗaya ne ga dukkanin halittansa sawa'un wa'annan halittar nasa mala'iku ne ko mutane ne mutanen nan kuma mutane ne Adiye ko ma waliye ko annabawa hukumci ɗaya ne wanda ya saba don za a yi masa na annabawa ma'asumai ne ba su sabo amma don mubalaga Allah ta'ala bayan ya je sunan annabawa cewa lau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malu nan ba za su yi shirka ba amma dai kaga ya nuna cewa in abin wani su yi ne da aikin zai baci wato ai hukuncin Allah bai ɗaya ne a tsakanin halittarsa ya ce wannan daɗin ɗin fi ibahati himan haramahu alal alamin a wajen halaccin shinge da ya haramta ma sauran talikai wato Allah ta'ala bai ce wannan haramun ne amma ko waɗannan ko kai wannan na halatta maka ba saboda kaga wato kenan haram ɗin Allah haram ne ga kowa da kowa ba zai yi ya ce ya haramta sannan wasu su keta amma a ce su shi kenan lafiya lau ba amir bin harwala yana ce a cikin hudu ba ta 214 ya ce walau kana li ahadin an ya jiriya lahu wala ya jiri alaihi la kana zalika khalisan lillahi subhanahu duna halki da a ce wani yana iya gudanar da abu ga shi ba a kansa ba wato abubuwa suna gudana ga halitta gare mu ne da akan mu ba gare mu kawai da'iman ba a kanka wato haƙƙi da zaka bayar ga wani kenan gare ka kuma wanda za a baka ke to da zai yiwu a ce kawai kai haƙƙi kake karɓa amma baka bayarwa to da ainihin zai zama akwai wanda zai wannan ya ce da Allah ta'ala ne ba halittarsa ba li qudrati ala ibadi saboda yana da iko kan bayansa Wani adalihi fi kulli ma jarat alaihi surufu qada'i saboda kuma adalcinsa ga duk abinda ya gudanar a hukuncinsa to wato abin da yake cewa amma haka nan bai kasance ga Allah ta'ala ba sai Allah ta'ala ya sa hukumci gare shi da akan shi wato ana iya muɗalaba da dan haƙƙi daga wajen Allah kuma ya ɗauka ma kansa zai bayar su kaga kenan wani ba zai tunanin cewa shi zai iya samun komi ga kansa amma ba wani abu a kansa ba kuma yana cewa falam yujza fi adlihi wa qistihi yawma idhin harqu basarin fil hawa wala hamsu qadamin fil ard illa bi haƙƙi. wato ainihin da adalcin Allah ta'ala a ranar alkiyama ba zai sakamako ba sai bisa adalci ba zai yi shi bisa ainihin son zuciya ba komi da haƙƙinsa ne dai saboda wannan adala ta Allah har wala yau shi ya sa kamar yadda muka faɗi a baya ya sa takalifat ya sa ainihin da sanu za mu magana kan takalifi a nan gaba insha Allah amma da anan ya nuna cewa saboda ainihin adalcin Allah ta'ala ne ya sa ma ya aiko annabawa ya ce a yi ya ce a bari nan amir mumina a ba ta 270 yana cewa fa inna lam Amurka illa bi hasani wa lam haka illa an kabihi Allah bai umurce ka ba sai da abu mai kyau bai kuma hana ka ba sai mummuna wato duk abin da ka ji ya ce bari to wannan abin ya san la mahalata zai cutar da kai ne mummunan abu ne abin da ke faɗi baya Amma a duniya ko a lahira ko a duka biyu in ya san lazim za ka cutu ne in ka yi sai ce baka haramu ba yayi ne domin ya kuntata maka ba yayi ne domin kyautata maka har ka kazalika kuma in ya ce maka yi dole to ya san cewa wannan abin in baka yi shi ba za ka cutu ne maslahanka shine yinsa ko duniyanka ko lahiranka ko duka biyu sai ce maka to wannan wajibi ne gare ka saboda ka umurni da hani bisa maslahanmu ne domin Allah ta'ala ba yana amfana ne da komi ba ba shi ba mabukacin komi ba ne ya wadata gabarin ku to da wannan gwargwado shi ma insha Allah za mu tsaya a gaban insha Allah sai mu kara akan batun shi takalifi da Allah ta'ala ya umurci mutane wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin tahirin توالي مولاها علي يا علي علي الإمام ومولى الأنام علي الإمام to jama'a masu da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci wato shirin sharhi akan kalaman amirul mu'minin ali bin abi talib alaihi salam da ke cikin littafin nahjul balaga daga Sheikh Ibrahim Alzazzaki jagoran harkar musulunci a tarayyar Najeriya. godiya ta musamman ga Sheikh Ibrahim Azizaki a madadin waɗanda suka haɗa mana sautin shirin nake muku fatan alheri a kasance tare da mu a mako mai zuwa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Ya nuril jalale ya sifil العدالة يا نور الجلالة يا سيف العدالة يا سري الأسرار أيوه. يا حامي الجار أيوه. يا سري الأسرار أيوه. يا حامي الجار يا نور الجلالة يا سيف Kiɗe-kiɗen Iraniyawa Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Barkamu da raka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Wanda ya kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na Iraniya domin samun nishaɗi da ƙayatarwa. A yau ma ɗauki da sabuwar wakar ne da zamu gabatar muku wanda ɗaya daga cikin wakar Iran ya gabatar. Mai suna Javad Muzaffar. Da fatan za a gyara zama domin saurari shirin da zai zo muku daga nan Radio VOH Hausa da kashin TV Hausa Tehran. Ai saurari lafiya. که ساربان کیست سر منزل و راه شعرهایی امید تو دارد این دل من دریا توی و ساحل من بر شهبر لحظه ها سوارم در کوچه او ره پارم قافل ز خودم که ساروان کیست سر منزل و راه کاروان چیست در خواب شود فسانه من در سفرم که ناشکی با افسون شدم ز کار دنیا خاموشم و یک جهان صدایم گم گشته به دشت لحظه آیم یارم به نما به من نگاهی به ما نگهی به خاک تو دارد این دل من دریا توی و ساحل من امید تو دارد این دل من دریا توی و ساحل من تو الله جوار مزفر که ناک سورار اچموه د دیگه باتر منا da fatan kun nishaɗantu kuma ta ƙayatar da ku kuma anan ne zan daga aya sai a wani sabon shirin za ku ji mu ɗauki sabuwar waƙar da za mu kawo muku kuma kada a shafa za a iya ci gaba da bibiyar shirye-shiryen da muke gabatar muku a shafinmu na yanar gizo wato tv 1ng از نل سمند او شکل مه نو پیدا و از قد بلند او بالای سنو پس آخر هست از خود خبری چون نیست و زن بنشست شون برخواست و افغان ز نظر بازان برخواست چو بنشست گر غالی خوشبو شد برگی سوی او پیچید بر وسم کمانش گشت بر ابروی حیرت آخر چه گویم هست از خود خبری چون نیست و از بهر چه گویم نیست با وی نظرم چون هست آخر به چه گویم هست از خود خبری شده حافظ هرچند که ناید باز تیری که بشد از شهر آخر چه گویم هست